Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa Radio. Za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Amina Buhari auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fagi. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 29 ga watan Disamba na shekarar 2022 za mu yi waiwaye ne akan shirinmu na tsaftar jikin mata. Masu mu muna da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da likita da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata sannan kuma ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin tarayya abuja inda wakilar sashen hausa shamsi hamza ibrahim ta jiyo mana ra'ayoyin jama'a akan kula da tsabtar jikin mata. sunana tahir babayo abubakar to duba da irin matsalolin da mata suke samu har ga allah akwai gurare na jikin mace wanda sukan zama a kukkulle a rarrafe kuma rufewan yana haifar musu da canjin yanayin jiki akan dan samu wari akai-akai mace ta zama mai kula da hammatarta ta zama mai bincikar warin bakinta saboda maza da yawa suna kuka da irin wannan warin baki kuma ba su san yanda za su fuskanci matansu don su magance ba sannan akan samu wasu mata kamar yadda irin majalisa ta matasa suka irin tattauna wannan matsalar domin a ga menene mafita kamar warin far. farji kamar ce gaban mace to yana da kyau ta dinga mata shawara ce su nemi likitoci ko masu maganin gargajiya su ji menene dalilin da yake sa musu warin farji na tabbatar idan mace tana warin farji ita da kanta ta sani to ya kamata wannan babu wani namiji babu wani mahaluke da zai ce yana jin daɗin warin wannan gurin na mace babu shi kowaye shi ba zai so ba sunana amina dan juma gaskiya ya kamata kina mace ki kasance mai tsab tsafta ki kasance kina gyara jikinki kina gyara al'auranki saboda abu ne mai mahimmanci wasu suna sakaci da wannan part din ki ga har mace tsabin rashin tsafta rashin tsarki mai kyau rashin har idan wani ya zo kusa da ita ko wata ta zo kusa da ita ta dinga jin odo gaskiya wannan bai yi ba a matsayin ki na ya mace ya kamata ko da yaushe aka zo kusa da ke ki kasance cikin kamshi cikin tsabta. ko da baki da aure ko in ko kina da aure mijinki ma zai kara kusanci da ke zai kara sanki zai gane cewa wannan matan fa da ya aura mace ce mai tsafta ba ƙazama ba sunana alhaji aliyu garzali gaskiya na ɗauki tsaftar mace da matuƙar mahimmanci saboda musamman aka ce mace ma mai kusanci da kai ne wanda allah budurwa ko kuma matarka saboda kusancin da kake da ita musamman ma'amala ta kwanciya shi kan shi tsafta idan ya kai tsafta yakan ƙara ma dankon soyayya da ƙauna tsakani kuma yakan ƙara ma sha'awar ma amma ka dawo gida mace tana ƙami sai ka fara rasa kai da ita waye namijin ka fita nema ne ko tana gida ta fita nema ne da za ta zauna tana ma ne. wannan rashin tsaftanni ni yana da babban matsala ne a guri na kuma yakan sa in ji bana ra'ayinta a duk sanda zaka dawo gida ya kamata a ce matarka ko budurwarka duk sanda ka zo zaka yi mu'amala da ita wani natsuwa kake samu abin da bature yake kira comfort zone wuri ne da zaka samu natsuwa amma ka zo tana tsami ai bai yi ba kuma a matan zamani yanzu kyale-kyale ne wasu zaka gani sai ka ga an yi abin da ba su ake cewa tsaka tsami gashi dai an yi shafe-shafe an yi kwaskwarima amma kana kusanta ta ji tsami to ni dai gaskiya ina daraja tsafta a wurin mace kuma ba zan ɗauki rashin tsafta ba gaskiya wannan ni baya cikin ra'ayina kuma ba zai yarda da shi ba sunana asma'u yusuf abin da na fahimta game da tsaftan mata shine mace yana da kyau ta yi wanka so uku a rana ɗaya kuma shi in mace tana ganin ladanta yana da kyau ta rinka wanka ta rinka tsafta jikinta saboda in tana cikin mutane ka ta yi wari kamar ni haka in zan zo in canja always dina ina wanka a that da zan canja zan yi wanka wanka saboda ba na so ne kawai lokacin da zan canja in ban wanka ba zan gan kamar irin jikina bai yi min bane so zai yi wanka kafin in canja wani always din akwai wani tsafta kuma bayan wannan kyan shine kamar mace da take gidan aure haka ka gyara gidanta da jikinta ko da yaushe irin ta rinka kwalliya saboda kyau shi ya mace yana da kyau ta yi kwalliya ta yi ta yi kyau suna sunana kur'adamu a yanayin mata wata ko ka sai mata sutura ba za ta iya yasa ba saboda mata suna da damuwa wanda ba sa iya tsafta daidai sai su kama ce ai na maza yanzu ba sa na wasu ba za su yi tsafta ba tsarin jiki wannan kuma ya danganta da mata su mata sai zamanto sai ya sai musu kaya kirki sai su dinga faɗi a a ai menene ba miji a gaba wanka menene za a yi kaɗai zamanto mutum ya yi wanka ta zana ta kallon ita kuma ba mijinta ba ne a wannan shi ai ba wai hujja ba ne ba kawai yanayin zama da matan yadda suke kowace da yanayin kalan ai in ba ta wanka to wani zai iya faɗi kai ne fa tsakani da Allah rashin tsaftar ya yi mata yawa inda wani yana da haƙuri wani ba zai iya yin hakuri ba ya zama na da ita haka sunana Amina Ibrahim tsafta yana da kyau sosai musamman mu mata yana da kyau muna tsaftace jikinmu muna tsaftace gidajenmu ni a takaice ina tsaftace jikina sosai duk lokacin da wanka kamar yanzu lokacin zafi ya kamata mutum ya ringa yin wanka in bai samu sau uku ba dai sau biyu a lokaci da zai ringa yin wanka so wasu kuma ba sa iya canza canja kayansu kamar a misali sai ki ga mutum ya saka pant kila ko so ɗaya ma a sati ko so biyu kazalika ma irin breziya mutum sai ki ga ma yayi wata ma yana sanye da shi ke ya kike ki amma ni gaskiya ina a duk lokacin da zan yi wanka ko da na yi wankan safe so zan canja pants ina sannan idan na zo da yamma zan sake yin wanka zan canja pants ina faran iya kwanciya da pants din da na saka shi tun safe har ya zo yamma ba ba zan iya ba sannan kuma bra ina koyaushe ina wankewa duk wankan da zan yi zan wanke duk inin da na da ita zan cirewa shi gari zan sake in canja bra bana ma kwanciya da ita. gaskiya baya hujewa wadatuwa ta zuci babbar yalwa nema ilimi suturar sanyawa kwadai na zuciya shi ke hallakarwa madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga shamsiya ta sake dawowa tare da ma'aikaciyar kula da lafiyar mata domin ta ƙara yi mana bayani akan mahimmancin kula da tsaftar jikin mace sunana Fatima Musa daga Kano Al'ansar na sa maternity home. Ita tsafta gurin ya mace dai wani abu ne wanda kusan kowa ya san shi sai dai ba kowa ne iya shi ba. musamman na ya mace bi ma'ana a nan ne matsala kamar misali ke uwa tun daga lokacin da tafi yarinya ya mace za fara nuna mata yadda ake tsaftace jiki musamman bangaren fitsari mafita fitsari da kashi misali dai haka ki nuna mata tun kine mata da kanki za ki wanke hannun da kafin ki wanke mata jiki hannun ki ya zama wankakke na ɗaya kenan tana tasowa tana mata duk sanda za ki taɓa jikinki ki tabbata kin wanke hannun ki? gaba da baya in za ki wanke gaban ki ko bayan ki ma'ana bamba fita guda biyu tana girma tana ƙara girma har lokaci yana daɗa yi wasu abubuwa suna ƙara fitowa a jikinta mata ƙashin hannunta har ƙasan hannunta dan wannan gashin ki nuna mata ba a barin sa shi ma aske shi ake yin lokaci da ya dan fito tana cire shi haka ma na gaba to shi wannan barin gashin mafi yawa shi ake sa ake matsaloli na cututtuka daga zarar kina tsaya mace ki nuna mata muhimmancin yin wannan sannan wasu in an wuce nan kuma wasu matar ta fara girma kin fara haila to ki gano cewar fa shi kansa jinin haila zan tafi ta cikin ki take fita waje yau wasu idan an baki da wannan kadai kin san cewar ba abin da za ba shi dade a jikinki ki bane. Wani abu eh. ah, da ake yawan samun musamman ma ga mata wasu sukan taso da eh. shi tun daga ƙananan su sai ki ga eh. yarinya ta taso da ta gifta sai ki dinga jin tana wari hakan nan wari na tashi. To a iya cewa wa'annan ana su da shi ne ko kuma dai suna samu ne yayin da suke tasowa. Gaskiya mafi yawan lokuta samun su ake lokacin da suke tasowa. Shi nake gaya miki cewa uwa ta nuna wa 'yarta aske wannan guri ai gashi ne ike attracting collecting din datti wata ki ga ta bar shi yayi toho ya toho sosai bata san cewa ta aske shi ta dan sa turare a lokaci da lokaci lokaci ana gyara gurin maimakon a juwari ai shi za a yi yau kuma barinsa da wannan gashin ina kawo wani abu da ake za ki ga kamar wani ɗan kuraje suna fita kanana a wajen duk wannan gashin yake iksila da zaki bari kamar sono ya kamata a ce mace tana wanke kirin al'aurar ta musamman ma idan ta fara al'ada ko kuma ta kawo a matsayin balaga da sauran sauransu. yi wanke Allah da ke ga iya lokaci ba. Ba za a ce kai da kan jikin san lokacin da ya a ce kin shiga mun ɗakin wanke cikin musamman kina iya. Ai awa biyu uku kin shiga mun ɗaki kin canza za kin sa wata. Kuma barin gashi a ba ki daina karki. Hatta wani tsaye da muke yawan yi kin je biki kin je suna kin tsuguna ko ina kin wanke jiki tsarki ba da ishe ki ba. Duk matsala ce. idan ma wando ne a jikin jikin bashi ya wuni ai kin kira kan ki cuta to a kai a kai ake so awa ɗaya biyu uku kin shiga ba ɗakin wanke ba a son barin gurin nan da datti ko ya ita kuwa tunda hatta gashin da yake zuwa a gurin ba a son barin sa. To ina batun eh. irin mata waɗanda suke saka irin kama a misali za su saka wando irin pint hakan nan zaki ga sun saka shi su wuni eh. kila ma su kwana har ma su sake wani kwanan ma da shi. Shin wanda illa hakan ke haifarwa ne? Wannan bai kamata ba. To ai akwai wani abu da ake kira yanzu ko kowace mace yake da ta san insertion. Ai insertion shi ne su wannan silsila barin wanke barin ƙunzugun haila ya daɗe a jikinki rashin wanke guri a kan kari barin gashi mara ma'ana to ita mace ba ta ba da wani dan uwa a gurin nan da yake dan fita lokaci lokaci ana kiran su ni'ima ce ta amace da sauransu to ina wannan ruhi haɗa wannan gashin da yake gaban ki to shi ma ina attracted ɗin da ki sai in tashi ya samu gurin zama ki a kimiyyance a tsaftace ki wanki a ƙalla awa biyu kina ban ɗaki wanki ki kuma da da ruwa kaɗan ruwa mai yawa man inda ake mutane wai sai ana tsarki ana watsa ruwa a'a wankewa ake yi ba a watsa ruwa wani matsala da ake samu shine wasu da dama ba su cika amfani da ruwa ba kila ko a inda suke ba su da ruwa ko kuma wasu ma sun taso ba a nusar da su cewa amfani da ruwa a yana da mahimmanci ba ganin kamar a misali a wasu al'adan sai kiga suna amfani da ko tsumma idan sun shiga sun yi fitsari ko kuma makamancin haka wasu ma ba sa ma yin tsarkin gaskiya sa ruwa abun nan ya zama kamar wajibi ya zama dole ki wanke ki sa ruwa ki ruwan ma ba kaɗan ba ki sa ruwa wanda ya isa sha ruwa idan kina inda babu ruwa kika yi wannan kika yi tsuguna sarki kika share da tsumma in kin je inda yake da ruwa to wanke kar ki manta ki wanke jikin jikinki ne lafiyar jiki. Yau wanda kika zaman ki lafiya gaskiya. Wasu za ki gani eh. suna fama da irin warin baki ko kuma warin ƙasansu idan an kusance su. Ina iya gaya miki rashin ilimin abin ne ko rashin tasowa da abin ne tun farko. Tun farko ba a nuna mata muhimmancin yin hakan ba. ai inda kika san za ki zauna ki wanke fuskar ki sa hoda ki sa jamba ke kwalliya to wannan kasan ya fasa muhimmanci saboda in biki kwalliya ba ya samu fuskar amma ko al'aura ke dan biki wanke ta tawon ku ke tsaftace ta ba to akwai matsala to a malama Fatima a matsayinki na ma'aikaciyar lafiya wasu irin cututtuka ake samu musamman wanda suka shafi wannan al'aura idan har ba a tsaftace shi akwai cututtuka kwarai kuwa wanda suke sanadiyar rashin tsaftacewa hatta infection za ta ga ruwa ina fita a gaban ya mace wani mai wari wani mai kaikayi ta daga fitsari tana kuka da saboda ciwo duk rashin tsafta ta ke kawo shi da wannan kaikayin da wannan kurajin za ta daina fitowa da za ta ga wani wata sai za ta fitsari ma sai ta kamar za ta kuka saboda ciwo da yake mata a wurin to kin ga barin gashi na da suke yi to ai shi gashi a tas inda da tun zai kai miki ciki a gaskiya ya kamata mata mu waye mu san cewar kuma ba lalle fa sai kin sa sabulu ba a'a a'a za ki sa ruwa mai dimi ma ka samu lokacin da ruwa mai dimi ma an fito ki rika tsaki da ruwa mai dimi mm. a matsayin ki na ya mace kuma kafin ki taba gunnan duk hannun ki ki fara wanke hannun ki sa ruwa ki wanke hannun kafin ki sa hannun ki a wajen ba sai kin sa komai ba ruwan mai dimi ya wadatar kuma ki sa ɗanyo ɗinki guda biyu a ciki wanko ba wai watsa ruwa ba a'a ki sa ɗin guda biyu ki wanko ciki da waje kuma kar ki bar gashi barin gashi na ƙananatawa yana da matsala. Haka. To ba tare da wani bata lokaci ba malama Fatima a matsayinki na ƙwararriya kan sha'anin lafiya za mu so ki ba eh. mata shawara dangane da hanyoyin da za su bi su kula da kansu wasu sukan ɗora ƙorafin cewa rashin wadata yana sa su ma sukan yi ƙazanta wannan hujja ce? Gaskiya hujja ce amma ba mai ƙarfi ba ba mai ƙarfi ba hujja. Eh. Bi ma'ana ai tun tun tun su ne iyayenmu da mu suna tsarki jikinsu kuma lafiya lau ciki lafiya lau sai ki tsaftace a kudin ki da kike da shi a halin ni idan kina da halin yan auduga ki sai auduga sai yi miki Duk da ki hala ki sai auduga ki yadda ita idan ba ki da halin auduga din ma gare ki to ki tabbata man nan kin sa tsakakken tsimma to wanda yake faɗa wankakke ki sa gishiri ki wanke kuma ki shanya ki a tsakiyar rana kar ki sa kar ki bar gashi a wajen ko ya yake idan ban ɗakin ku akwai jama'a da yawa ma'ana gida mai mutane da yawa duk za ki wanke ban ɗaki ki sa ɗin gishiri da ruwan ki wanke ban ɗakin ki kafin ki shiga idan wata ta da nan idan za ki zama kuma ki tabbatar kin sa ruwa isasshe wurin wanke wurin kin ga duk wannan ba abu ne mai wahalar yi ba. da ilimi baya nashewa wanda bai gani mana hangowa hasken da ko ina shi ke kyallawa wanda bai gani mana hangowa ko wanda bai gani na fuskantowa duhun rashin sani ya zarci faɗowa a wane duhun dare gunsu fa ga mu Shamsiya tare da likita inda zai yi mana ƙarin bayani akan muhimmancin tsaftar jikin mata. Sunana Dr. Muhammad Suleiman Adam sannan ni ma'aikaci na lafiya matakin medical officer tare da General Hospital Birniwa a Jigawa State. To a da yake muna batu ne da ya shafi mata kuma batu da ya shafi tsafta a takaice. Mm. Ko a bangaren ku na lafiya wanda ƙarin haske za ka yi mana game da tsaftan ya mace muhimmancin tsaftan ya mace. Eh tsaftar ya mace na da matukar muhimmanci saboda ita mace mace uwa ce ita ce gida ita ce al'umma to tun da mace ita ce gida kin ga muhalli tsaftar muhalli duk gaba da kusan zai tattaru a gindin ya mace kamar abin da ya shafi cikin gida kan shi ɗakunan kwanciya tsakar gida da farfajiyar gida da sauransu to wannan zai taimaka wajen kaura ƙwayoyin cutar da za su taɓa hannu ko su taɓa sutura ko yaran gida gaba ɗaya sannan da yake mace ita ce mai lura da gidan da adansa da kwalliyarsa abin da ya shafi kamar gadaje na kwanciya sannan kuma da tsakar gida inda za a tsaftace shi musamman inda ɗan abubuwa da ake kiwo a cikin gida da tsaftar da ya shafi makewayi na banɗakuna da cutar da ya shafi kicin to kin ga wannan duk yawanci zaki ga mata ne ke lura da su akwai cututtukan da mun fi daukan su a makewayi kamar ban dakuna wajen ba haya da tsuguno to idan ya zama cewa mace na lura da gidanta yadda ya dace kwayoyin cutan da za su taru akan najasa na fitsari ko ba haya har ya zama sun cutar da ɗan adam in sun kai ga abinci to sai ki ga duk sun rabu a irin waɗannan duk kuma zai zo ne ta bangaren ya mace bayan wannan abin da ya shafi tsafta na kicin inda mata ke sarrafa abinci za ki ga cewa mafiya yawa kan maza su shiga kishin mata su suka shiga kicin wajen sarrafa abinci to tsaftar ya mace na da mahimmanci a wajen domin cututtukan da muke ɗauka daga abinci mace ita ta fi sanin yadda za a lura da su na farko kicin din a ajiye shi lafiya lau ba wani kwayoyin cuta ba da ko kazanta sannan duk kayan abincin da ya kamata a wanke su za ta wanke su da kyau wanda ya kamata a rufe su ta rufe su da kyau mazubin abinci da aka ci abinci na kwanuka da plates ta ɗauraya abinta ta ajiye su yadda ya kamata ba kudaje da za su bi ba kyankyasai ko beraye da sauransu to duk waɗannan kwayoyin cutan da za su iya haifar da cuta ta wannan gefen shi ma kin ga an kau da shi. To dakta idan muka duba wasu irin matsaloli rashin tsaftar jiki ke haifarwa ga ya mace. Eh rashin tsaftar jiki zai haifar da matsaloli ga ya mace. Na farko ya mace da ke an santa da kwalliya zai zama cewa tsaftata da kwanciyar hankali da nutsuwa da ake samu da ita zai zama cewa ta samu nakasa. Saboda haka in abu ne da za a yi sha'awanta ko a sota a a cikin al'umma za ki ga cewa na farko dai gaskiya za a rika kyamarta to idan muka dawo bangaren kwayoyin cuta kuma shine wanda ya zama cewa bai da tsafta ta jiki musamman mace ya zama cewa yana yawan hada zufa ko gumi na jiki ko kuma ya zama sassan gashin jiki ko faratu na jiki ko fata ta jiki haka ya zama cewa an bar su da gumi da kura ko dauda sai zama kwayoyin cuta sun yadu kwayoyin cutan kuma zai iya yiwa su taba lafiyar fata ne ko wanda za su tsatsafo su shiga cikin fata sannan ya zama har sun kai ga shiga cikin wasu sassa na jijiyoyin jiki har su shiga jikin jini ya zama cewa sun cutar da jikin dan adam hmm. idan abu ne da ya shafi al'aura sai zama cewa kuma har sun iya kawo damuwar da har haihuwar mace sai zama ta tabu saboda rashin tsafta domin kwayoyin cuta sun ci jikinta yanda sun shiga sassa ko kafafu na al'aura musamman ya zama tsaftar jiki da karanci in ya zama ta samo nasaba da musamman jini da yake bin mace ko jini na haihuwa ko jini na al'ada da sauran dai abubuwa makamantan waɗannan nan. A baya ga wannan akwai irin waɗanda suke zama a irin karkara ko kuma a ƙauye hakan nan Za ka gani mm. ba cika amfani da audugan nan ba da ake kiran pad nan da in an yi amfani da shi za a yadda shi. To suke amfani da irin tsimokara. Shin hakan yana haifar da matsala wanda har yakan jawo cututtuka da kuma warin gaban mace. Eh wannan ma zai iya kawowa tabbas amma yawanci shawarwarin da muke ba iyaye da yan uwa na karkara shine abin da ya shafi tsaftar jikin al'ada a wajen ya mace ba za ta iya sayan audugar mata ba to ya zama cewa tana amfani da wani irin tsumma na musamman shi tsumman nan ba kawai ana mishi kallon wani tarkacen tsumma na gefe ba ne a'a wani zani ne ko yadi mai tsafta da take tsaftace abinta ake wanke shi da ɗauraya da ruwa mai kyau sannan akan ɗan sa shi a rana ya sha rana bayan ya bushe kwayoyin cuta ba su hau kansa ba sannan wannan zafin ranar ya kashe duk wani abu da ke ciki sannan an zo ajiye shi ba ajiye shi da danshi sai lokacin da wata wata amfanin shi ya zo. Don mace ta zama tana lura da irin wannan ko ba ta da arzikin sayan audigar mata za ki gan Allah da ta zama mai kunzugu mai kyau mai tsafta da iyaye da kakanni da aka sani kuma ba kwayoyin cuta haka da za su shige ta. Haka ba ga wannan ma akwai wasu gurare da mace ya kamata a ce ta tsaftace shi kamar yadda na faɗa tun farko kamar irin su baki da kuma irin wa'insu sassa inda gashi yake fitowa da sauransu ta ya za a yi a gyara ne. Eh wannan yadda za a gyara su shine su ma lallai a lura da su koyarwar da aka yi mana musamman irin ta addini da ake cewa kar ya zama kwana arba'in sassan da ya kamata a ce an aske gashi na gaba haka da bangaren su hammata da farata to ire-iren waɗannan wuraren yana da kyau abu wannan koyarwa ta addini da ya ɗora mu a kansu an yanke farce lokacin da ya kamata gashin gaba gashin hammata an rage su a lokacin da ya kamata tun aka yi wannan insha Allah sai ki samu ba zai tara dauɗa ba ba zai tara kwayoyin cuta ba ba zai tara ƙananan kwayoyin cuta ba kamar kwarkwata da sauransu sai zaman Allah ya duk wannan cututtukan an kau daga su. Haka to amma rashin hakan yakan haifar da cututtuka ne shi ma don wasu sukan ce za su ce wanke ba tare da ma sun aske ba wasu suka ce in suka aske yana kawo musu ba su jin daɗin jikinsu da sauransu. Eh ya danganta askin ne ake dubawa a ga yaya ake yi duk wanda ya ce in yi askin baya jin daɗi sai dai in bai iya askin yadda ya kamata ba domin mu abin da muka sani shine duk abin da ya zama addini ne ya ɗora mu a kai na tsafta to sai dai in mu ne bamu gane hikimar ba da lafiyar da ke ciki. Ko da baka jin daɗin jikinka kokari za ka yi sai ka saba sannan ka yi yanda ba za ka cutu ba. Mm. Akwai wanda in ya aske ne da abin aski mai kaifi kamar reza zai samu damuwa amma yawanci rezar ita kanta kala kala ce akwai wani samfurin reza da in bai karbi jikinka ba wata samfurin reza za ta karbi jikinka sannan in reza na cutar da mutum gaba ɗaya kowace ma iri ya amfani da ita akwai mai na shafawa ko sabulai na musamman da za a yi amfani da su wajen rage gashin gaba haka da sauran sassa na jiki so ya danganta sai mutum ya gane menene in na yi amfani da shi ba zai cutar da ni ba kuma za a rage wannan sassan gashin da suke wurare da dama domin gaskiya sukan tara kwayoyin cuta su cutar da jikin jikin dan adam. Haka. To a likita daga ƙarshe wace shawara zaka ba wa mata musamman ma ganin cewa lafiyarsu shine kan gaba kuma idan in har ba su yin tsaftan jikinsu za su samu cututtuka a asibiti akan yi korafi cewa mata sukan zo musamman masu ciki za su zo ka ji su duk bayan da suke ga kazanta ga abubuwa da dai makamanta haka wanda ma uh, har yakan kai wani lokaci ma'aikata sukan uh, kyare su da sauransu. Na'am to shawara dai ita ce gaskiya ko da a lokaci na ciki mace ta ɗauka cewa ba kawai lokacin da zai zama ba ta da ciki ba ne kawai za ta yi kwalliya ko lokacin da ya zama tana da juna ko a cikin jego so ake mace a kowane lokaci ka zama mai lura da tsaftar jikinta ya zama cewa yawan wanka sa sabulai da shafa mai mai kyau da wanke sutura da wanke tufafi da kuma wanke sauran wurare na sassan muhalli duk zai taimaka mata yadda ba za ta ɗibi kwayoyin cuta ba wannan yana da matukar mahimmanci. ga mu a jihar Kaduna Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana a filin kwalamar mu. yau muna tare da malama aisha muhammad marafa wacce za ta gabatar mana da girki a cikin wannan zaure namu malama aisha barka da zuwa barka ka dai assalamu alaikum masu rari malama aisha yau muke da shi ne a cikin zauren ta yau muna da lemun zogale kin san zogale yana da amfani kala-kala. Mm, haka aka ce rage daɗi goma ba? Mm, akwai abubuwa da yawa ake yi da shi ba wai dambu ba ko kwaɗon zogale a yi shi kaɗai shi kaɗai a'a akwai lemu wanda yana da amfani sosai a jiki mm. yana gyara fata yana ƙara kuma lafiya. to masha Allah to kamar yaya za a yi gabatar da shi wannan kunu kin ce kamar kunu ne na sha kamar lemu ko eh. to wannan lemu na zogale akwai abubuwan da ake bukata kafin a sarrafa shi akwai zogalen shi kan shi akwai kuma kokumba wato gurji da hausa suke fada sannan akwai madara akwai kuma zuma da kuma abin ɗanɗano da farko dai uwar gida za ki nemi zogalen ki ɗanye mai tsafta an fi son dai ɗanyen saboda ya fi ɗanɗano da kuma duk kin san abu ne aka ce mishi ɗanye ne to zaƙin shi ma da garɗin shi ya fi fita. Hmm, abin amfanin sa ma yana ciki sosai. Ya fi ma wannan ya fi amfani a jiki. Uwar gida za ta wanke zogalanta. Ki ba a abin markaɗe ɗin nan wanda ake kira blender. To bayan kin neme shi kin wanke sai ki nemi kokumba ɗin naki shi ma ki wanke ki yayyanka shi ƙanana. ki yayyanka shi ƙanana sai ki hada cikin abin markade ki markada shi ya nuku sosai ya laushi sai ki samu mazubi wato abin tata mai dan laushi haka ko rariya ko abin da kike tatan koko mai tsafta ki dan tace shi sai ki zuba madara amma madaran an fi santa ruwa in kuma ta garin ce kika samu dai sai ki dama ta da ruwa ki zuba sai ki zuba zuma kin san duk abubuwan da aka yi amfani da su kalan kore ne to an fi so idan aka dan sa madaran zai dan kara canza kala ya dan baka sha'awan sha to sai bayan nan sai ki saka zuma dinki sannan ki sa flavor din wato abin ɗanɗano ki jujjuya sai ki sa shi a firij in kika sa a fridge ko kuma ki samu kankara in a lokacin za a sha sai ki sa kankara kawai sai a sha kuma uwa gida wannan haɗi yana ƙara lafiya da gyara fata kuma ana iya shan shi a kowane lokaci uwar gida kuma bayan an ci abinci ne an fi son shi a bayan an ci abinci sai ya ƙara a irin yadda ake bature ke cewa sweet after meal Don masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham tare da abokiyar na da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahara Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. da malala